jama'a da dama sun yi kokarin takaita amfani da wayoyinsu na hannu saboda kokarin kawar da nacin son amfani ko duba waya a koda yaushe to amma watakila samun nasarar kawar da nacin son amfani da wayar hannu a kowane lokaci na iya kasancewa ta hanyar amfani da wata sabuwar manhajar da aka kirkiro da za ta ba mai amfani da waya lada ga duk wanda ya ajiye ko kyala wayarsa har na zuwa wani lokaci. Sabuwar manhajar da aka laƙa wa suna Hold za ta iya gano lokacin da mutum ya yi amfani da wayarsa, kuma za ta bai wa ɗalibai lada ta hanyar la'akari da tsawon lokacin da ɗalibi ya ajiye wayarsa ba tare da ya yi amfani da ita ba wajen duba Facebook ko aika saƙo ta WhatsApp. Bayan mutum ya sanya manhajar a wayarsa, ta sadarwa sai mutum ya bar wayar zuwa wani tsawon lokaci ba tare da ya yi amfani da wayar ba domin samun lada da za a iya musayarta da rabin farashin tikitin gidan kallon fina-finai wato sinima ko yin siyayya a farashi mai rahusa. Ɗalibai na samun lada goma a duk lokacin da ba su yi amfani da wayar su ba har tsawon mintuna ashirin amma ɗalibi na buƙatan adireshin aika saƙo ta imel domin karɓar ladar da ya samu. Yanzu haka manhajar ta fara aiki a Birtaniya da zumar wa ɗalibai wajen fannin ilimi ko karatu a 'yan shekarun nan saboda damuwar yawan nacewa wayar sadarwa ta hannu da matsalolin da take da shi.